Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sarare Assalamu alaikum da fata an wuni lafiya. Har yanzu dai baba ko makeri ne tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Litinin 23 ga watan Oktoban shekarar 2023. a cikin shirin za ku ji cewa an buƙaci tabbatar da matakan da suka dace wurin bunƙasa cinikayya tsakanin ƙasashen nahiyar afirka bayan haka za ku ji cewa wato majalisar dokoki a ƙasar kamaru ta gudanar da wani taro a kan kasafin kuɗin ƙasar muna kuma ɗauki da tattaunawa da wani masanin tattalin arziki ibrahim aminu akan ɗage dokar nan da ta hana sayarwa 'yan kasuwa masu shigowa da kayan masarufi a najeriya don bunƙasa noma a cikin gida. kamar kowane daren ranar litinin yau ma muna ɗauke da rahoto na musamman akan takaddama kan sanadiyar mutuwar ko kuma mutuwar ɗalibin makarantar nan na al'azhar da ke garin zaria wanda ya ɓarke tsakanin wato makarantar da kuma iyayen ɗalibin rundunar 'yan sandan jihar kaduna dai sun tabbatar da kama wasu mahukunta makarantar kuma ana ci gaba da bincike akwai kuma wato yau ba za mu iya kawo muku labaran wasanni ba amma yanzu ga hawa da ci gaban labaran duniya. Jima masu sauraron mu barkamu da dare ga labaran mai karantawa Hauwa Sharif. A yau Litinin sojojin Isra'ila sun kai hare-hare ta sama har sama da ɗari uku a kan zirin Gaza, duk da cewa jami'an Amurka sun ce Washington na ba isra'ila shawarar jinkirta kai hari ta ƙasa da take shirin kaiwa kan yankin da Hamas ke iko da shi domin ba da dama ga tattaunawa da ake na neman a saki waɗanda Hamas ɗin ta yi garkuwa da su sama da ɗari biyu. ya zuwa yanzu dai mutum biyu ne kacal hamas in ta sako a makon jiya wata ba amurkiya da diyarta bayan tattaunawar da aka yi ta hannun kasar qatar amurka dai na ta aiki tare da abokan hulɗa a yankin gabas da tsakiya a ƙoƙarin da take na ganin an sake sako wasu haƙar da har yanzu ta kasa cimma ruwa ana ganin mai yiwuwa ne kai hari ta ƙasa ya ƙara dagula duk wata tattaunawar da ake yi na ganin an sako waɗanda ke tsare a hannun hamas da ake tutata zaton suna tsare ne ta hanyoyin da ke ƙarƙashin ƙasa ƙasa. Ministan tattalin arzikin ƙasar Argentina ya lashe zagayen farko na zaben shugaban ƙasar. Bayan kirga kusan dukkan ƙuri'un da aka kada a zaben na jiya Lahadi, Sagio Marsa ya lashe kashi 36 daga cikin ɗari na ƙuri'un da aka kada. babban ɗan takarar masu sassaucin ra'ayi javier millet da masu sharhin siyasa suka yi zaton zai kasance a gaba-gaba ya sha da kashi talatin ne daga cikin ɗari na ƙuri'un da aka kaɗa masu sharhin akan al'amuran siyasa tun da farko sun yi hasashen cewa masa ba zai taɓuka wani abin kirki ba a zaben na jiya lahadi saboda hauhawar farashin kayayyaki da ƙasar ta rika gani wanda ya kai har kashi ɗari da arba'in alhalin yana ministan tattalin arzikin ƙasar. a yau litinin ne lauyoyin wata mata da 'yan sandan kasar kenya suka kashe mata miji bayan ya tsere makamu a kasar shi wanda dan jaridar kasar pakistan ne suka ce ta shigar da karar 'yan sandan a gaban kuliya arshad sharif wadda rikakken mai caccakar sojin pakistan ne kuma dan ganin kashenin tsohon shugaban pakistan imran khan ya rasu ne bayan da 'yan sandan kenya suka bude wuta akan motar shi a daidai wani wurin tsaye da motoci a nairobi babban birnin kasar a watan oktobar shekarar da ta gabata javeria siddiq ɗaya daga cikin matan marigayi sharif ta shaidawa kamfanin dillancin labaru na afp a islamabad a makon jiya cewa za ta shigar da ƙara. lauyan nata ya tabbatar a yau litinin cewa tuni har an shigar da karar a gaban babbar kotu kasar kenya shekara guda bayan kisan marigayen da aka yi cikin dare to ana sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ma'aikatar harkokin wajen beijing ta sanar a yau litinin cewa shugaba gustavo petro na colombia zai ziyarci kasar china a wannan makon alamar da ke nuna shugaban mai ra'ayin riƙau na neman karfafa dangantaka da ƙasa ta biyu mafi ƙarfin tattalin arziki a duniya shugaba petro zai kai ziyara ƙasar china ne bisa gayyatar shugaba shi jinping daga kwanakin talata zuwa alhamis kamar yadda mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen china kuwa chungayin ya sanar shugaban na colombia ya ce zai gana da da shugaba shi a ranar laraba shugabannin biyu za su tattauna irin ci gaban da aka samu a aikin gina titin dogo da ake yi a birnin bogota da wani kamfanin kasar china ke kula da shi a yau litinin ne ma'aikata harkokin wajen china ta kara da bayyana cewa dangantaka tsakanin china da colombia na kara armashi inda dangantaka ta fara haifar da damar ido na ci gaba ga al'ummomin wato ga al'ummomin kasashen biyu a ƙarshe a yau litinin ne mataimakin firaministan ƙasar denmark wanda kuma shine ministan tattalin arzikin kasar jacob ellen jensen ya bayyana cewa zai yi ritaya daga siyasa a nan take ministan tsaron kasar shores lund paulson shine aka bayyana zai mai gurbin jacob elman elman dai ya kwashe wata guda ba shi da lafiya tun bayan da wani gwajin asibiti a farkon wannan shekarar goyon bayan da jam'iyyar liberal ke da shi ya yi kasawar wars inda gwamnatin haɗaka kasa ta denmark a yanzu ta bige da kankanan rinjaye a majalisar wakilan ƙasar mai mambobi 170 79 wani mai sharhi kan harkokin siyasa jihar cordua ya shaidawa kamfanin labaran reuters game da farsin inda ya ce akwai kyakkyawan yakinin zai iya samar da daidaito a jam'iyyar da zai kai ta ga wato da zai sa ta kai labari a gwamnatance. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to madalla bari mu fara buɗe taskar rahotanninmu daga birnin accra a yayin da cibiyar hadadar kasuwanci ta kasashen afirka wato afcfta mai halkwata a kasar ghana da ke da wato take wato take da kyawawan manufofi na bunƙasa cinikayya tsakanin ƙasashen nakiyar an yi kira ga tabbatar da kwararren matakan kaucewa take haƙoƙi na 'yan kasuwa da kasuwancinsu mataimakin shugaban kasar ghana dr mahmud bamiya shine waɗannan kalaman a wurin buɗe wani taron shekaru biyu biyu da ake yi a kan kare 'yancin bal'adama a wato nahiyar afirka wanda cibiyar kare haƙƙin bal'adama a nahiyar afirka ce ta shirya ga ridwan abbas da ƙarin bayani a wannan rahoto da ya haɗa mana Mr. Ziyar Hamodu ya ce kungiyar ta kufa bisa gano matsaloli da ke addaban kasuwanci cikin nahiyar tare da haɗe kwararan dabaru da shugabanni a bagen kamfanoni masu zaman kansu da na jama'a faɗin Afirka ta yamma. Taron zai buɗe wa shugabannin hanya su yi nazarin irin ƙalubale da ake fuskanta da kuma nasarorin iza bunƙasar yunkurin ci gaban tattalin arzikin nahiyar gaba ya ce. And as the region goes through a period a tsakanin kokari da ake yi na daidaita lamarin duniya yayin kuma da nahiyar afirka ta shiga hali na rashin daidaito halin rayuwa da tattalin arziki akwai bukatar afirka ta yamma ta tashi ta farfado da nahiyar har ma da haɗewar tattalin arziki su ta yin amfani da ka'idodin tireda da ke akwai a fuskar nahiyar da kuma ƙasa da ƙasa da farko dai shugaban sashen tireda da kayan aiki a hukumar jigilan kayan na ƙasar ghana sedu datti wadda ya yi magana a madadin babban jami'an zartarwa benedictus bismarck ya ce za ku fahimci cewar duk ah, tattalin arzikin da ke naso faɗin duniya sun samu ne ta tabbatar da tafiyar kaya ayyuka da mutane ta bakin iyakoki tare da tabbatar da sun isa masaukin su da aka nufa lafiya akan haka duk wani abu da ya danganci cinikayya ko kasuwanci cikin nahiyar muna buƙatar inganta fagen sufuri kawai da iyakoki da kuma kawo ƙarshen duk wani abu da ke zama karan tsaye ga inganta takarar masana'a and to. In the wake of the yace a wannan kaulin na amfani da aftc fta wannan ya kara zama a ala yayin da Afirka ke canjawa ta cimma muhimmin yanki na motsinta su ne kuwa gina mutu ƙirƙirowa da yada dokoki ta bakin iyakoki tare da ƙarfafa masana'antu su yi amfani da takarkari a matsayin duniya. ya ce wannan fahimta ya kuma taimaka wurin hada shugabanni daga dukkan kungiyoyi don su taimaka waye kai da ba da kwarin gwiwa akan lamurra da sun ka danganci tireda a nahiyar sai dai wannan duk na bukatan karin haske akan haka na tuntuɓi abdulrahman dan tasalla domin ya fayyace mini karfin afirka ko ce karfin ghana ya saya da yawanci kan afirka private sector development so aikin government ya kasance aiki daya ne kawai su yi streets enabling environment wannan da dai shawa zuwa private sector dai attract su su su invest cikin wannan given sector da government ke son uh, ya develop ga continental free trade areas ga borderless alliance kuma a takaice ana so a promote lot of export wasu yawancin export zai kamo na amfani ridwan allah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana a gaida ridwan abbas da wannan rahoton rikicin hada-hadar kuɗi ya faɗa a majalisar dokokin ƙasar kamaru ya kuma nuna gaggawar aiwatar da tsauraran sauye-sauyen harkokin mulki da na kuɗi domin tabbatar da gaskiya da riƙon amana na gudanar da kuɗaɗen jama'a da ci gaba da bincike da tantancewa da kwamitin wucin gadi zai yi kuma zai zama muhimmi wajen gano tushen matsalolin ta samar da ingantacciyar mafita maimunatu sadu na ɗauki da ƙarin bayani akan wannan rahoto matsalolin kuɗi da ake fuskanta a halin yanzu a majalisar dokokin ƙasar kamaru suna da alaƙa da matsalolin da aka fuskanta a baya dangane da faɗan dabo da kuɗaɗen suka yi na kusan sefa biliyan 22 a cikin shekaru 2012-2022 har zuwa 2023 da cibiyar bincike ta majalisar ta gano basu sukan da suka kai kusan sefa biliyan 22 ɗin sakamakon haka ɗan majalisa a jam'iyyar adawa ta stf na gabashin vuri Abuja Michel ce ya buƙaci a yi dalla-dalla a majalisar. Da fatan za a gabatar mana da kasafin kuɗi na majalisar na shekara 2021 da jerin nau'ukan ayyukan da asusun majalisar ya fidda sakamakon babi na 94 da kuma jerin waɗanda suka ci gajiyar da kuma kuɗaɗen da aka fidda saboda su. ainsi que les montants mis à leur disposition. Haka zalika shugaban jam'iyyar PCRN kuma kuma dan majalisar Yon Ekele bi yayi bayani ne da kakkausar murya. Vous avez ouvert un audit A koda yaushe kuna karanto mana kasafin kuɗi na da shekara yaya aka tsara yadda aka yi tsarin gudanar da ayyuka kun san cewa ana fuskantar matsaloli amma kun zauna kun yi kasake. Kuma sanin cewa majalisa tana fuskantar matsaloli daban-daban kamar tarin matsayi rashin bin ka'idoji wajen bayar da kwangila ga gwamnati da ƙarin albashi ga wasu ba bisa ka'ida ba kuma ba tare da izini ba sai dai ministan kuɗi louis paul mutazi ya yi bayani ne kamar haka ya kamata ku gane cewa akwai kudurori ga waɗanda ba za a iya a sanya su a wasu matsayi na musamman ba akwai kudurori biyu na farko zuba hannun jari na biyu gudanarwa dangane da matsalolin da suka yawaita a majalisar dokoki ne shugaban majalisar kabaye yage jibril ya dau matakin kafa kwamitin wucin gadi da ke da alhakin tantance harkokin gudanarwa da harkokin kuɗi na majalisar karkashin jagorancin teofil bahoro ɗaya daga cikin mataimakin shugaban kwamitin gudanarwa na majalisar dokokin manufar kwamitin aiwatar da bincike sai dai a ƙarshen wannan tantancewar ana buƙatar shawara ga wannan kwamitin dangane da hanyoyi da za a bi don magance matsaloli sai dai kasafin wannan shekara ta 2023 ya kai sefa biliyan 29.9 kasafin ya karo har idan aka kwatanta da na shekara da ta gabata mai sado sashin hausa na muryar amurka daga duwala a kasar kamaru a gaida mai wani tusa da wannan rahoton kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc yanzu kuma ga tattaunawa da wakilin musani sha'ibu malumfashi ya yi da wani masanin tattalin arziki wato aminu ibrahim kenan akan ɗage dokan nan da wato gwamnatin bola tinubu ta yi wanda ya haramta wa ainihin masu kasuwanci da suke shigowa da kayan abinci a najeriya ga abin da mai sharhin yake faɗi game da inganci ko kuma rashin ingancin haka. farko dai yana da amfani kuma ba shi da amfani amfanin shi na farko yanzu dama da aka bayar a shigo da kayayyakin nan ta seaport namu mm. wato jiragen ruwa to kayan nan za su shigo kuma za a samu sauki saboda farashin da aka ba su su siya a na dala inna farashin gwamnati ne ba na bayan fage ba so kayan za su zo da sauki mutane za su samu sauki kamar yanzu kaga shinkafar kasar waje da ake siya kusan dubu hamsin in aka samu a canjin na a farashin gwamnati kila ta dawo kusan dubu arba'in ko kasa da dubu arba'in shinkafa yar gida yanzu tana kan dubu arba'in ne da ɗaya da uku to kaga su ma dole ko su rage farashin kayansu ko kuma mutane ba za su siya ba to in sun rage farashin kayansu ina yawancinsu akan asara za su tafi to kaga illan shi kenan na biyu kuma musamman maganan shinkafa ina sakamakon rufe bodan nan da aka yi da kuma wani taimako da wancan gwamnatin ta bayar wanda ake ce ma anko mm. mutane sun yi noman shinkafa ba kaɗan ba yanzu duk inda ka bi ƙasan nan musamman arewacin najeriya mm. kamar ka je kano zaria sokoto katsina kaduna nan ya katara an buɗe kamfanoni na casan shinkafa mm. eh saboda haka an ɗauki ma'aikata ana ta harkar arziki. To shigowa da wannan shinkafar da za a yi ta jiragen ruwa zai karya wa 'yannan kamfanonin kuma duwas za su rufe. An yaka wannan doka ba za ta mai da hannun agogo baya ba don an kafa ta ne da nufin bunƙasa noman abinci a cikin gida Najeriya da nufin ma a ci har ma a saida wasu. Wannan ba zai dakushe karsashen su manoma na cikin gida Najeriya ba kenan? a tabbas zai shafe su su ai kaman kai ne yanzu ka buɗe shago kana sai da gwangwanin madara akan naira ashirin sai ni kuma a bani dama in shigo da shi wanda in na shigo da shi zai zo min a har zuwa katsina a kan naira takwas kaga kila in na sa riba naira biyu zan sa sai ka rufe shagonka to kusan haka abin yake ai tabbas zai shafi tattalin arzikin su manoma da yawa yanzu kaga kamar maganan kifi da yana ɗaya daga cikin abubuwan da aka ce a shigo da shi mm. to kaga kifi kamar yanzu mutanen baga mm. mutanen haɗeja mm. in ka duba mu a nan katsina da kaduna da sauran wurare za ka ga har jiran kifin nan muke da ake kawa daga baga daga haɗeja shi muke siye amma yanzu kaga da an fara shigo da shi ta lagos inda kana siyan katon ɗin akan dubu talatin ne ko arba'in na abu in an fara shigo da shi ta lagos saboda sun samu canjin kuɗin su akan farashin gwamnati kila katan in ya taso maka zuwa katsina ko kaduna akan dubu goma sha biyu ko dubu ishirin to kaga mutanen baga yaya za su yi mutanen Hadeja da suke noman yaya za su yi to kaga duk waɗannan zai gurgunta tattalin arzikin waɗannan mutanen kenan sannan kuma zai shafi tattalin arziki ƙasa gabaki ɗaya To madalla sani sha'abu malumfashi kenan a tattaunawansa da Aminu Ibrahim Kwararre a fannin tattalin arziki. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan Washington DC kai tsaye amma yanzu a shakata da wannan wakar. Kayan yara gobe na nake ci. Kayan yara gobe na nake ci. canza faɗi yake sha na amshi na kana na zan ya don mammalo gumi yake ci kaya yara gumi na kake ci masu zuwa ofis koye ofis masu zuwa gona koye gona lebura kan hanya koye aiki a yau kowane gumi na yake ci tattali ku neme na kan ku kama kowane gumi na yake ce. Kayan yara gumi Shata alhaji dan kadanawa yau ya zo Legas ya zauna amma hakkin shi ya zo nema kayan Now and now. to madalla da fatan an shakata da wannan wakar yanzu kuma lokaci ne da isa lawal ikara zai kawo mana rahoto na musamman akan takaddama kan sanadin mutuwar ɗalibin makarantar al'azar da ke garin zaria wadda ta ɓarke tsakanin makarantar da kuma iyayen ɗalibin ga rahoto rahoton mutuwar ɗalibi Marwan Nuhu baɗan ɗan aji uku a makarantar Al-Azhar Academy da ke zariya dai ya fara bayyana ne a ranar Asabar. duk kowa da cewa da dukan da kuma mutuwar ɗalibin duka sun faru a juma'a ne bayan bayyanar mutuwar ɗalibin ne kuma ta ƙaddama ta ɓarke tsakanin iyayen ɗalibin da kuma mahukunta makarantar ta Al-Azhar da ke zaria domin kuwa a da mahukunta ke cewa mahaifin yaron da kan shi ya aiko don a hukunta yaron makusantan iyayen ɗalibin da ya riga mu gidan gaskiya sun ce ko ƙanshin gaskiya babu a cikin wannan batu shugaban kungiyar iyayen yara da malaman makarantar ta al-azhar academy da ke zaria malam Aminu aminuddin ya yi bayani a kan abin da ya faru. Yaran tun da aka kowa makaranta bai zuwa kusan wata biyu to kanin baban shi ya ɗauke shi ya kai shi makaranta domin a mai hukunci. To aka yi assembly ana mashi hukunci aka ce a koma da shi ofis. To wala Allah ya saboda tsoro da fargaba sai ya gudu aka ce a kamo shi. To da wanda shi aka yi to ba mu sani ba ko yana da wani rashin lafiya wa alamu aka ce nan dai kamar ya suma haka aka ɗauke shi a kai shi asibiti. Abin da ya faru kenan daga ba aka ce ya rasu a asibiti. ce wato shi al'amari na rayuwa yakan zo da kaddara da abin da Allah ya kaddara makarantar ta al'azhar ta dade. to lalura bayan da bai iya zuwa mun san akwai sakaci daga irin yadda aka yi hukunci da wanda ba tsarin makaranta ba ne gaskiya sai dai kuma aminin mahaifin ɗalibin da aka kashe honorable lawal balarabe ya ce mahaifin yaron bai umarni da hukunta yaron ba yana mai cewa abin da ya faru dai ya bayyana cewa akwai wauta karara duk wani surutu da ke uban yaro shi kai yaro a mai hukunci kariya ne uban yaro ba shi kai shi makaranta ba ba mahaifin shi kai shi ba uban shi ne na abokan zumunci amma ba wai mahaifin yaro ya kashe makaranta ba kuma da ya kashe makaranta babu inda ya ce gashi ai mai hukunci ƙarya ne wannan abun da suka yi na imani da Allah shi mai makaranta ba zai da wannan ba wani abu ne wanda suka don kashin kansu sai ne ta kuma hukumar makaranta ta ce ma ta dakatar da malaman na tabbata zai zama izina ga sauran makarantu ba ma ita wani makarantar ma har nan da kuma su kansu malaman da goma sauran malaman makarantar wanda abin shafi su kuma a cikin curriculum na education nan ni ma teacher ne ba maganar duka yanzu a makaranta a kan harkar koyarwa ba maganar duka malam Ja'far Balarabe shine babban abokin mahaifin ɗalibi Marwan nusan da ya riga mu gidan gaskiya kuma shi ne ya ɗauki marigayi zuwa makarantar da bayan tafiyar shi ne kuma aka sanar da shi an da ke shi har ya riga mu gidan gaskiya. Da la'asar muna tare da shi malam Nuhu Samba mahaifin yara Sai na ga shi malam Abdulrahman sai na ce mun rabu da Marwani ya zo wurin ka a makaranta ya zo sai ce bai gan shi ba. Sai na ce to ka yi haƙuri gobe zan zo da shi makarantan. Gobe da safe sai na ce ma mahaifin ba ni kullum mashin ɗinka za mu tafi makaranta da Marwan. Sai na ɗauke shi muka tafi. take a wurin sai ya mari yaron sai ya rike hannun shi sai suka tafi assembly sai wasu malamai daga baya sai suka zo suka ce mun to ai kai ka tafi idan har akwai wani magana za a same ka ya yanzu dai hukumar makarantar ta al-azhar academy zaria ta tabbatar da cewa abin da ya faru kaddara ce kuma ta karbi kuskuren da malaman da suka yi dukan suka yi kamar dai yadda maga takardar makarantar malam bashir dan raka ya tabbatar dole iyayen yara hankali su za su tashi bayan ba wanda za a ce ya haifi da a ce dan nan ya rasu dalilin hukunci hankali shi ba zai tashi ba so dole mu a hukumar makaranta mu dauki wannan laifin kuma muna ba yara hakuri tunda ai sun yarda mu da suka kawo yaran mu ba su tarbiya kuma ba wani malamin da yake so ya kashe dalibin shi kamar da ba wani mahaifi da zai so ya kashe dan shi a dalilin gudanarwar ne aka samu kuskure ah, wanda duka kamar adam ne kuma ajizai ne kuma makaranta ba ta tsaya a kan nan ba tana shiri ta aiki da hukuma in fa a cikin abin ma da muka an shi shugaban makarantar da mataimakin shi don mika su ga hannu yan sanda don su yi bincike tuni dai gwamnatin jihar kaduna ta sanar da rufe makarantar ta alazahar academy da ke zaria yayin da rundunar 'yan sandan jihar kaduna ta tabbatar da kama wasu jami'an makarantar domin binciken wannan lamari in ji mai magana da yawun rundunar 'yan sanda na jihar kaduna asp mansur hassan a mai girma kwamishinan 'yan sanda na jihar kaduna wato cp musa yusuf garba ya ba da umarnin gaggawa domin a yi bincike a kuma tabbatar da cewa duk waɗanda suke da sa hannu a wannan lamari an kama su kuma an gurfanar da su gaban koliya a wannan ya sanya a yanzu haka mun kama mutum biyu suna a hannunmu kuma insha Allah muna nan muna bincike kuma suna ba mu haɗin kai wajen binciken mu in Allah da kuma da zarar mun kammala bincike za mu gurfanar da su a gaban kotu insha Allah sanarwar rufe wannan makaranta ta Al-Azhar Academy da ke Zaria a tsakiyar karatu dai ya jefa iyayen ɗaliban da ke wannan makaranta cikin damuwa har ma wasu daga cikin sun fara tambayar makomar yaransu a dare lokacin da sauran makarantu ke ta ci gaba da karatu. isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya Tuma da la'agai da Isa Lawal Ikara da wani rahoto na musamman da ya haɗa mana. Kada a manta wannan shirin na zuwa muna ne daga nan Washington DC. Yanzu agogonmu na cewa karfe hudu da minti hamsin da bakwai na rana kenan a nan Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne da Hauwa za ta kawo mana takaitattun labaran duniya. To baba a yau litinin ne sojojin Isra'ila suka kai hare-hare ta sama har sama da 300 akan zirin Gaza duk da cewa jami'an Amurka sun ce Washington ta ba Isra'ilan shawarar jinki ta kai hari ta ƙasa da take shirin kaiwa kan yankin da Hamas ke iko da shi domin ba da dama ga tattaunawa da ake na neman sakin waɗanda Hamas in ta yi garkuwa da su su sama da 200. ministan tattalin arzikin kasar argentina ya lashe zagayen farko na zaben shugaban kasar bayan kirga kusan dukkan ƙuri'un da aka kada a zaben na jiya lahadi sergio marsa ya lashe kashi 36 daga cikin 100 na ƙuri'un babban dan takarar masu sassaucin ra'ayi javier milei da masu sharhin siyasa suka yi zaton zai kasance a gaba-gaba da wato ya sha da kashi 30 ne daga cikin 100 na ƙuri'un da aka kada a yau litinin din ne lauyoyin wata mata da 'yan sandan kasar kenya suka kashe mata miji bayan ya tsere makamu a kasar shi wanda dan jaridan kasar pakistan ne suka ce ta shigar da karar 'yan sandan a gaban kuliya arshad sharif wadda rikakken mai sojin pakistan ne kuma dan ganin nin tsohon shugaban kasar pakistan imran khan ya rasu ne bayan da 'yan sandan kenya suka buɗe wuta akan motarsa a daidai wani wurin tsaye da motoci a nairobi babban birnin kasar a watan oktoban shekarar da ta gabata ma'aikatar harkokin wajen beijing ta sanar a yau litinin cewa shugaba gustavo petro na colombia zai ziyarci karsar china a wannan makon alamar da ke nuna shugaban mai ra'ayin riƙauna neman karfafa dangantaka da kasa ta biyu mafi karfin tattalin arziki a duniya shugaba petro zai kai ziyara ƙasar ta china ne bisa ga yadda shugaba shi jinping daga kwanakin talata zuwa alhamis kamar yadda mai magana da yawun ma'aikata harkokin wajen china wa yan ya sanar shugaban na colombia ya ce zai gana da shugaba shi jinping a ranar laraba to masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan daren sai kuma gobe da safe da misalin karfe 6 agogon najeriya niger kamaru da chadi wato karfe 7 ke da agogon ghana da gmt za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin hawa sharif da ta taimaka min wurin gabatar da shirin da kuma fiona wa mayi wanda ta shirya ta bada umarni da injiniyan mu ta wannan daren kila williams baba ya ko makeri ne daga nan birnin washington dc nake muku fatan alkhairi wassalam